A tsakanin shekarun alif itara da saba'in zuwa da tamanin da biyu ne aka yi aikin biyan diyar gonaki da gidajen al'ummomin ƙauye karimin gata da langel da rijiyar zaki da kuldufawa da dausayi da katsinawa da kuma ciromawa bayan da gwamnatin jihar kano ta wancan lokaci ta mallaka mahukuntan jami'ar bayero waɗannan wurare a wani mataki na samar da sabon matsugunni ga jami'ar sai dai a 'yan shekarun nan wasu daga cikin 'ya'ya da jikokin mutanen ƙauyukan na korafin cewa hukuma ba ta biya iyayen su diya ba gabanin su mallake musu gonaki wannan shi ne abin da ya sa jami'a ta sa wasu kwamitoci suka bibi abubuwan suka bibi wa'annan korafe-korafe wannan kwamiti da aka sa na kwanan shi ne ya bi wa'annan duk masu haƙi ya zama cewa an biya su haƙƙinsu wanda ba su da haƙƙi kuma wannan kwamiti ya nuna musu cewa ba su da haƙƙi mun ba ku hujja na doka da ta mallaka mana wannan gurin kuma mu mun bi duk wani wanda yake da haƙƙi a cikin wannan shekaru mun biya shi to amma samari da suke ganin cewa yau sun tashi suna ganin kamar ko an zalunci iyayensu to wannan su suka taso suka suke so tunzura wa'insu mu ko ba ma son abin ya kai ga gargara da za a ce yau ana fito na fito jami'a da sauran jama'a farfesa Adam tanko kenan mataimakin shugaban jami'ar bayar kano kuma shugaban wannan kwamiti ko hakan na nufin dama ba a karkare biyan haƙoƙin mutanen da aka mallaka wa jami'a gonakinsu ba kenan? da yawa gaskiya ba a sauya musu mazauni ba da yawa sai aka bar su wanda wannan shi muke ganin ya jawo shi muhimmin labarisan da ya sa ake samun masu korafe korafe yanzu inda a ce tun a lokacin ka ɗauke mutum ka mai da shi wani guri to wataƙila za a samu sauƙin waɗannan majalisar ƙaramar hukumar ungo gab wadda waɗannan yankuna ke ƙarƙashin ikonta na goyon bayan yunkurin muddin akwai hujja in ji kansilan mazaɓar rijiyar zaki honorable rufa'i muhammad rimin gata a hukumance ba mu samu wani kira daga community su da suke fafatakar ganin cewa sun samu haƙƙin su kawai dai mun ga takarda daga ita hukumar jami'a yanzu an yi satin kwamiti kuma an gayyace mu a matsayin mu na karamar hukuma abin da muke fata tun da hukuma ce kuma su al'umma ne shine a zo a duba a gani a tantance tunda a yanzu akwai shaidu wanda ake ganin watakila wasu na raye da kuma irin takardu da suka shafi takardu a fito da su a tantance a gani muna fatan kuma abin da muke so shine a duba idan mutanen nan suna da haƙƙi a ba su jarman kano farfesa isa hashim wanda ke wakiltar majalisar masarautar kano a kunshin kwamitin na cewa masarauta ta jama'a ce jami'a ta jama'a ce don haka da masarauta da jami'a suna yin abu ne na jama'a don haka waccan matsaya da aka yi ta matsaya ce ta masarauta matsaya ce ta jami'a wanda yake jin an kware shi ya zo ya faɗa ya kawo dalili in ta kai ga rantsuwa a kai ga rantsuwa ai ofa abu da take sai dai duk da haka mahukuntan jami'ar ta bayero sun ce bayan karkare wannan batu za su ci gaba da bada aron gona ga duk magidancin da ke muradi gabanin aikin faɗaɗa jami'ar isa yankin da yake aikin. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.